Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, talatin da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar an fara samun sauƙin farashin kaya a kasuwanni a Najeriya. Haka kuma muna da maimaicin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar. Sai kuma sharhin wasu jaridun kasar Kamaru da wasu saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Birtaniya ta ƙure mizanin barazanar kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a cewa prime minister Theresa May a jiya talata. me ta yi wa kasar jawabi kwana guda bayan da ɗan ƙuna baƙin wake ta da ke jikinsa a wajen da mawaƙiya Arena Grande ta yi wasa a Manchester. Ya kashe mutane 22 da kuma raunata wasu sama da sittin. ta ce daga yanzu za a rika tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a wasu muhimman hidimomi ciki har da guraren wasannin kwallon kafa da guraren wake-wake. Firaminista ta ce ƙasar ta ƙure mizanin barazanar kai mata har-haren ta'addanci wanda haka ke nufi tana iya fuskantar ƙarin samun hare-hare. An zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus a matsayin shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO. tedros ya lashe zaɓe ne a zagaye na biyu a lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya talata inda ya kada abokan takararsa david nabaro na ƙasar birtaniya da kuma dr saniya nishtar na wato likitan zuciya na ƙasar pakistan tsohon ministan lafiyar ƙasar ethiopia tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa wa taron ƙungiyar cewa ya kwashe tsawon rayuwarsa domin inganta lafiya da rashin daidaito da kuma taimakawa mutane a duk inda suke domin gudanar da rayuwarsu mai kyau ya kuma lura da cewa duk da hukumar lafiya ta duniya ba ta taba samun shugaba daga nahiyar afirka ba kada a zaɓe shi kawai don ya fito daga nahiyar afirka kenan a zaɓe shi bisa cancantarsa ya ci gaba da cewa amma akwai wato amfani na zaben shugaba da ya yi aiki a ɗaya daga cikin gurare wadda suke da matukar matsala a fannin lafiya kuma ya gyara wannan fannin ya ce zai yi kokari ya kawo wato sabbin hanyoyi na gyara wadda duniya ba taba ganin irinsu ba hukumomin gwamnati a sudan ta kudu sun rufe sassan iyakokin da jamhuriyar demokaradiyyar congo don hana yaɗuwar muguwar cutar nan ta ebola wadda hukumar lafiya ta duniya wato who ta shelanta a wani yankin karkara wanda ke arewacin congo wajen makonni biyu da suka gabata ƙungiyar ta who ta tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a jamhuriyar demokaradiyyar congo lino utu mataimakin shugaban gwamnan jihar tambara ya ce an takaita cuɗanya da kuma zirga-zirgar mutane tsakanin ƙasashen biyu ta garin izo da ke kan iyaka har sai yadda hali ya yi a makon da ya gabata jami'an tambura sun rufe iyaka da garin izo uto ya ce likitoci sun tabbatar da cewa ana iya samun cutar ebola ta hanyar cin naman dabbobin daji da ake cewa bushmeat da turanci hakan ya sa jami'an jihar suka haramta sayar da naman dabbobin daji a kasuwanni a jiya talata shugaban hukumar tattara bayanan sirri na gwamnatin donald trump ya ƙi ce komai akan rahotanni da ke cewa shugaban ƙasa ya matsa masa lamba akan cewa ya fito fili ya karyata cewa babu wata shaida akan alakan kwamitin kamfen ɗinsa da gwamnatin ƙasar rasha wajen yin shishigi a zaben shekarar 2016 na shugaban ƙasa da yake magana a gaban wani kwamiti na sanatoci shugaban hukumar tattara bayanan ta cia dan ya ce kasancewar yadda matsayina yake da kuma bayanai da muke musayar da shugaban ƙasa bai kamata ba na yi wata magana a bayyane ya ci gaba da cewa bana jin ya kamata na fito na bayyana maganganun a tattaunawar da muka yi da shugaban ƙasa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin shugaba donald trump ta bukaci dala biliyan 37.6 a matsayin kasafin kuɗin bana na ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar raya kasashe masu tasowa ta usaid inda ta yanke kusan kashi ɗaya cikin uku na kudaden da ake taimakawa kasashen duniya da tallafin kayayyakin abinci na jin kai da kuma shirye-shiryen kiyaye zaman lafiya a faɗin duniya kuɗin da aka ƙiyasta za a kashe a wannan shekara zai kai dala biliyan 54.89 wannan sabon kasafin kuɗin ya ba da fifiko kan shirye-shiryen yunkurin murƙushe ƙungiyar isis da sauran ƙungiyoyin ta'addanci ya kuma ƙara ƙarfin shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka na samar da tsaro kan yanar gizo har da yaƙi da shigowar bakin haure da ba bisa doka ba da kuma masu fataucin miyagun ƙwayoyi labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Badalla, hukumomi a Najeriya sun ce an fara samun sauƙin farashin kaya a kasuwanni. Ga cikakken rahoto kan haka daga Ibrahim Abdulaziz. wasu alkaluman da hukumar kididdiga ta najeriya wato national bureau of statistics nbs ta fitar na ku nuna cewa an samu saukar farashin kayayyaki a kasuwanni cikin makonnin nan kuma wannan ma bai rasa nasaba ne da matakan da ake ɗauka gwamnatin najeriya ta ce akwai fatan cewa tattalin arzikin ƙasa zai farfaɗo nan da ƙarshen wannan shekara to wai koya 'yan kasuwa da kuma masu saye ke ji ne game da wannan ci gaba da hukumar ƙididdigan ta ce an samu a yanzu kuma don samun amsar wannan tambayar na kolega kasuwar jan block ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a jihar adamawa inda mako na ji ta bakin wasu sunana abubakar nuhu daware na zo sayan shinkafa ne kai babu banganta ba to ba alama kayan bai ragu ba yadda yake da haka yake yanzu eh, sunana abdullahi bello muhammad kamar yadda eh, jama'a suke jin cewa ya dan saukan tabbas ya sauka kam amma sai dai yanzu kuma da yake ganin azumi ya gabato to ko me yasa kayan ne yake yankewa daga inda ake samun shi mu ba mu san me yake faruwa ba amma duk sa'an da muka je neman sari mukan dan samu ƙari. Kamar dai waɗannan 'yan kasuwa, shi ma shugaban ƙungiyar rana ta fito ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya Alhaji Kawule Dasan ya ce su basu su tabbatar da wannan rahoto na hukumar ƙididdigan ba. Duk mutumin da zai ce maka kaya ya sauka, da mutane suke nufi bai sauka kamar yadda suke nufi ba. Eh ba za mu ce ba a rage ba an rage, amma ragin da aka samu bai taka kaya karya ba. Zuwa an ga maka tirela daga Lagos zuwa nan, in an ga maka kuɗinta sai ka yi mamaki ai rangwamen kaya ba sai kai ne zaka yi ba kaya ne yake rangwame da kansa bari na ga maka to wai kwashe me ake nufi da kare tattalin arziki kuma ya za a farfado da shi dr muhammad muntaka usman masanin tattalin arziki ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria maganar tattalin arziki yadda yake karewa suna da abubuwa da yawa to amma wanda ya shafi najeriya kamar abu guda uku ne na farko akwai karewa farashin mai da muke sayarwa wanda shi ne yake kawo kudade cikin kasai a juya su a da tattalin arzikin gaba sannan abu na biyu akwai su ma'aikatu kamar faunonin tattalin arzikin kamar su farkar noma masana'antu da sauransu su ma abubuwa ya sa ba su iya samu kayayyaki can waje da suke sarrafawa to saboda haka sai tattalin arziki ya kara yin kasa kwarai sannan kuma na abu na uku shine najeriya yawancin duk abubuwan da muke amfani da su ana shigo da shi ne to wannan shigowar da ake da shi sai kuma kudaden kasashen waje suka tashi saboda haka ba za a iya shigo da wa'annan kayan ba shi ma sai ya shahi tattalin arzikin to ala kullum halin da wa'annan abubuwan su ne mahimmai a cikin abubuwan da suka sa shi tattalin arzikin ya samu rauni kuma akan hada ma da yawan hanci da rashawa da yake a kafa. Najeriya wadda ke majerin kasashen da ke kan gaba wajen albarkatun man fetur a nahiyar Afirka ta ku dogara ne kacokan bisa kudaden da ake samu daga sayar da daman kuma wasu na maganin faduwar farashin mai ne a kasuwar duniya ke ma haddasa wa kasar halin da take ciki yanzu ko da yake wasu masu fashin baki na maganin cewa irin tsare-tsaren da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka ne ma suka kara janyo ta barbarewar al'amura batun da ko jami'an gwamnatin kasar ke ma musantawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. madalla Allah ji kan abu kalangu waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha uku na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a yau ma shirin namu zai doshi garin takum ne a jihar taraba inda kwanakin baya faɗa ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Auwalu da wasu 'ya'yan mahauta, kamar yadda kuka ji a makon da ya shige. A lokacin wannan faɗa, wayar hannu ta Auwalu ta ɓace, saboda haka sai ya kai ƙara ofishin 'yan sanda. Da 'yan sanda suka yi bincikensu sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. Kotun ta bayar da belin yaran 'yan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya Auwalu wayarsa. To amma kwanaki biyu a bayan da aka bada belin nasu, an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara awwalu suka lakkaɗa masa dukan da har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓo. A makon da ya shige, shi kawun awwalu wato Malam Abubakar Musa Mafindi ya yi mana bayanin yadda wani abu ya faru a nasu ɓangaren. Bari mu ƙarasa jin bayaninsa sa na yadda abubuwan suka faru kamar yadda su suke gani. Duk lokacin da wannan lamarin yake faruwa me yasa mahaifin awwalu ko wani dan uwansa bai rako shi ba har aka zo aka yi maganan ba da wannan beli. Wato shi ko kafin wannan abin ya faru shi mahaifin awwalu yana wajen sayan kaya yana ma Bai ma san wannan magana ba sun kira shi ne a waya suka sanar da shi kuma yake duk sun son junansu. Su wa'annan shugabannin mahauta sun son baban awwalu Musa. Sannan shi ma musa baban auwalu ya san wa'annan mahautan gaba ɗaya domin kasuwa ɗaya ne shi babansa da harkan kifi yake to daga ƙarshe da suka kira shi a waya sai ya amince musu akan haka tun daga ɗan ɗin ma tare da su to daga ƙarshe kuma sai suka ɗauki yaro suka je suka nuna cewar su ba shugabanni ba ne ba suka zalunci yaro suka zama suna daga cikin waɗanda suka haddasa ma wannan yaro hallakar da shi a taƙaice domin yanzu ransa yana hannun Allah wake kula da maganinsa ko ko in ce wake biyan kudaden jinya da ake wa shi awal tun ranar da aka kai awal wajen jinyan gargajiya kafin a ɗauko shi a dawo da shi asibiti bisa umarni na ni kai na kawun shi awal ah, babu wanda ya zo wajen awal ya ce masa sannu daga bangaren mahautan nan wanda yake bada kuɗi shine babansa da kuma uwarsa mahaifiyarsa hmm. wannan ba ga kamar zai iya zama wata rashin jituwa ce tunda Eh, na san cewa dai jiya taraba akwai kabilu eh, da daman gaske inda duk najeriya ma babu ina jin jihar da ta kai ta yawan kabilu eh, watakila kuna so ku akwai wani abu da ka faɗa da ya shafi wata gadara da kace wasu suna yi cewa sun fi karfin doka gadaran su shine sun ce awwalu ko sun kashe shi za su kashe shi tabbas za su kashe ubansa su kone gidan ubansa domin babu kotu a taraba wanda ya isa ya daure su domin dan uwansu shine shif joji na taraba state amma shi ai alkalin takun ba watakila kabila su bane wata shi baya cikin wannan lamarin ina ji eh alkalin takum yana cikin wannan lamari ko da ba kabilan su bane ba domin a fahimta ta shine babu dalilin da zai sa mutumin da yake matsayin alkali ya ɗauki wanda ake neman shi a kashe shi ya hada shi da shi waɗanda za su je su kira waɗanda suke da laifi domin shi ba ma'aikacin kotu bane ba shi complainer ne shi mai complain shi mai kuka ne wanda ya kawo kokensa ne ga kotu to kotu idan za ta dauki mataki kaga baya daga cikin waɗanda za a dauke shi a tura shi a aike shi sannan aka aike shi da jami'an 'yan sanda sannan da jami'an 'yan sandan nan suka ga yaron nan an nakasa shi suka gudu da suka dawo ba su ɗauki mataki don su je su gaya ma alkali ba ko su gaya ma dibishin ainihin dpo ba daga ƙarshe sai na kira alkalin ya gaya mini shi da ya aike su ma shi ya wuce ya tafi jalingo yaro ya zauna cikin wannan matsala kusan don haka alkali dan uwansu ne ya goya musu baya to amma su yan sanda ai suna yi wa najeriya aiki ne gaba daya ni sa kake tunanin da suka ga matsalar ta faru suka gudu koko sun ji tsoro ne su ma watakila waɗannan da suka kai wa Awolu hari suna da makamai da za su iya raunin su. Eh to ni ana fahimta yanzu in na yanke hukunci ga manufan da ya sa 'yan sanda suka gudu na yi ƙarya. Amma dai a fahimta ta shine jami'in dan sandan Najeriya bai halatta a matsayinsa na wanda aka yi passing out na shi aka fidda shi daga kwaleji na Najeriya don ya zama regard eh, wato shugaba kan 'yan Najeriya ya tafi da mutum ya tafi da mutum sannan an afka mutumin nan da duka shi bai yi kokarin fitar da shi ba sannan ya koma kuma bai ji ya dauki mataki ba don haka fahimta ta eh, yan sanda da masu ma kansu maybe suna da haɗin baki tare da wa'annan 'yan ta'adda da suka aikata wannan ta'addan shi daga jin suna shugo suna ne na fulani ina gani eh shugun nan an haife ta ne a cikin wani gari a cikin jihar gombe wato Eh, amma sunanta sunan sunan garin kenan da aka haife ta shugu amma sunanta Aisha wato ma'ana dai ku fulani ne mu fulani ne gaba da bayan mu eh shine nake so in faɗa kuma eh, za a yi tunanin watakila tsakanin mahauta da fulani ai wasa ne ba za a ce faɗa ne har da zai kai ga makamai ba eto eh a fahimta ta ma babu wasa tsakanin bafulatani da mahaushi tunanin da za a yi da ya kamata tun da haka ne a samu manyan fulani su je su gana da su shugabannin mahauta a warware wannan matsala da kamar bata kai har haka ba E, to a fahimta ta shugabanni ba su sani ba shugabannin fulani ba su sani ba illa dai wanda suka sani wannan yaro da kuma ubansa da kuma iyayensa mata a gida wannan shine a fahimta ta fulani shugabanninsu ba su sani ba sunanka isa mafindi ko sunana Abubakar mafindi abubakar mafindi ina jin watakila sunan yariman mori ne yake dauke min hankali wato isa tafi da mafindi ah, abubakar mafindi eh, a ƙarshe me kuke so ku ga an yi da za ku yadda cewa lallai an yi muku adalci kan wannan yaro naku awwalu abin da muke bukata shine babban damuwa na shine mun yi magana da alkali alkali da umarninsa yanzu yaro yake kunshi a asibiti babu kafarsa kan yaro babu kudinsa sannan babu ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata ta'addanci nan yanzu wanda ya shiga hannun 'yan sanda ko kuma hannun alkali sannan suna bugun kirji da cewar ma za su kashe shi kansa uban su kone gidansa to abinda muke abinda nake tambaya anan shine shin dokar Najeriya an ware ta don wani mutum ne wani su bangare na daban ne mu muna nema in dai dokar Najeriya an samar da ita ne don ta kare dan Najeriya to muna neman duk wani mai wanda ke da faɗa aji a taraba wanda ke da alhakin shiga wannan matsalar to ya shiga ya tabbatar da cewa an kama waɗannan mutane suka aikata ta'addancin nan an hukunta su mun gani a ƙasa ba kamar yadda su suke faɗin cewar sun fi ƙarfin hukunci ba domin suna alfahari da shibjoji ɗan garinsu ne ko su ne. abubakar mafindi mun gode kwarai kuma in allah ya da za mu tuntubi sauran bangarori da ke cikin wannan ah, matsala da ta faru don a ah, ɗaukar matakin da ya dace ina roƙon allah ta'ala ya wuce mana gaba ya taimake mu ya ba mai haƙi haƙinsa abubakar musa mafin da kenan kamar yadda nasiru ya faɗa muna ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya ɓangaren wato ɓangaren su 'ya'yan mahautan na garin takum a jihar taraba sannan muna son yi wa masu sauraron mu albishir da cewar gwamnan jihar jigawa alhaji muhammad badaru abubakar ya ji bayanin da muka gabatar na idris kaila game da gidansu da aka rushe a gwaram aka kuma ƙi a biya su diya ba shi kaɗai ba ma har da na makwabtansu a wannan wuri. insha Allah za mu kawo muku cikakken bayani na matakan da shi gwamna badaro Abubakar ya ɗauka yake kuma ɗauka dangane da biyan waɗannan mutane diyyarsu bayan da ya bayyana damuwa da kuma mamakin yadda aka yi ma waɗannan bayan Allah a garin Gwaram. A kasance da mu. yanzu kuma ga sharihin wasu jaridun ƙasar kamaru Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan sahel ta jihar Arewa mai nisa. An da ta rawaito mana cewar waɗansu 'yan mata guda biyu 'yan kunnan bakin wake sun da kansu da kansu a garin Mura an da suka halaka wata tsohuwa guda ɗaya da su kansu 'yan kunnan bakin waken guda biyu. Jaridan Informa 10 kuma cewa ta yi Darakta Janaral na gidan talabijin ɗin ƙasar jamhuriyar Kamaru Charles Dango yana fuskantar bincike na kwakwaf a hannun hukumar kwato hakkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru daga hannun barayin gwamnati gwamnatin kasar konak anda ake tuhumarsa da wagure makudan kudade na ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan lomatin kuma ta labarta mana cewar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru musta biya zai sake kada takararsa na neman kujerar shugaban ƙasar bayan ya kwashe shekaru 34 yana mulkan kasar ta jamhuriyar kamaru a shekara na 2018 jaridan integration kuma ta nuna mana cewar bukin da aka gudanar na ranar 20 ga watan 5 2017 na haɗin kan kasar jamhuriyar Kamaru tsakanin Kamarun Ingilishi da Kamarun Faransanci ɗan adawan ƙasar na bangaren Ingilishin kasar kuma jagora 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi ya haramtawa magoya bayansa da kada su halarci bikin da za a gudanar domin kasar bata cikin zaman lafiya kuma ga dukan alamu kiran da yau magoya bayansa sun amsa kira sai kuma jaridan The Post ita kuma ta nuna mana cewar har yanzu dai ɗaliban 'yan awaren Ingilishin ƙasar jamhuriyar Kamaru kamaru ba su fara rubuta jarabawansu na gce ba kasancewar irin matsalar da bangaren ingilishin yake ciki da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru lamar kare rikare sharhin jaridun namu ne da jaridan the star an da ta hango mana cewar maharan boko haram sun halaka mutane uku a ranar ashirin ga watan biyar dubu da goma sha bakwai ranar da kamaru take gudanar da bukin haɗin kan ƙasar muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. a gaida muhammad awal garba yanzu ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ne abokar garba da baboci karofo ma da ra'ayi na shine game da iyaye na sarakuna to ga shi kun fara gani kwaɗayinku shi ya ja muku wannan walaƙanci sarki na zaria mutuncin da aka yi masa a kaduna a lokacin maganan zaɓen yan rufa'i a sarkin kano ga kuma halin shi ma da ya shiga kuma ba dan suna sa bakin su a lamarin yan siyasa har su ba su sarautu ba a banza da waje kuma yan uwansu suna nan suna fama da yunwa ba su ba su sarautan ba amma da yake wayannan gwamnoni ne kuma ko da yake a cikin gwamnonin akwai wanda yake shi ya ji sarauta din dan an ba shi ba laifi ba ne amma a zakulo wani kawai haka don Allah ya ba shi kwamishina ko wani minista ko wani abu a ce an ba shi sarauta don kuɗin da zai sa ta ya kawo muku a masarauta to kun ga irin ta kenan ku kauce ku tsaya a kan gaskiya ku taimaka wa talakawa su ji daɗi ba kamfanoni a garin ku ba asibitoci ba ne da abin da aka ce gwamnati tana da shi da yi kar ku damu da dan majalisa kar ku damu da ku je ku duba ku fa sai mutuwa ne tukuna yake raba ku da mulki wayannan shekara hudu ne ko shekara takwas to ku kula mu Allah ce mu ce mu nagode assalamu alaikum sunana na so in daga nan birnin keji a hakikanin gaskiya shekaran jiya abin da ya faru a jihar kano na batun binciken sarkin abin da majalisa ta dakatar da abin abin ya ba mu mamaki sosai wannan ya nuna cewa kasar ga tamu najeriya ɗaya daga cikin abin da ya ƙara halaka ta kenan an ce ga irin laifin da mutum ana bincike ne sai ka ga wasu manya ko kuma in ce wasu yan rashin kishin kasa kan sa baki don a rufe wannan abu to wannan abu muna dubin da fuska biyu na farko dai walau shi dai sarki an yi mai kashe da ba zai koma irin mutumin wani da bai kamata ba ko kuma su hukumomin jihar kano ba su da kwakwarar hujja na jirgin da suke yi shi wannan shi ne jirgin da muka kuma in ce abin da muka dubi da fuska biyu saboda haka Allah ubangiji ya mana jagora a cikin ƙasar mu gabaki daya assalamu alaikum assalamu alaikum na baffa haruna damba habaju bajo ga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillahi ala kulli hal hakika mun yi farin ciki mun kuma yi murna mun kuma ji daɗi da muka samu labarin cewa hukumar kwastam ta kama wasu manya-manyan muggan makamai a boda na lagos to gaskiya alhamdulillah ala kulli hal muna fata Allah ya ƙara tona asirin duk wani azzalumi duk wani mugu wanda yake shigo da wasu abubuwan da za su tada hankalin al'ummar ƙasa gaba dai gaba da hukumar kwastom Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara fasaha Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara baki nasara akan kyawawan ayyukan da kike yi wa ƙasar yanzu kan ga labarai a takaice. To a takaicen Birtaniya ta ƙure mizanin barazanar kai mata harin ta'addanci inda ta tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a cewar Firayim Minista Theresa May a jiya Talata. Mai ta yi wa ƙasar jawabi kwana guda bayan da ɗan ƙuna baƙin wake ta da ke jikinsa a wajen da mawaƙiya ariana grande ta yi wasa a manchester ya kashe mutane 22 da kuma raunata wasu sama da 60 ta ce daga yanzu za a rika tura dakarun soja domin su taimaka wa 'yan sanda a wasu muhimman hidimomi ciki har da guraren wasannin kwallon kafa da guraren wake-wake an zaɓi tsohon ministan lafiya na ƙasar ethiopia tedros adhanom a matsayin shugaban hukumar lafiya ta duniya who Tedros ya lashe zaben ne a zagaye na biyu lokacin da aka kada ƙuri'a a jiya talata, inda ya kada abokan takararsa David nabaru na ƙasar Birtaniya da Dr. Saniya Nishtar likita zuciya na kasar Pakistan. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na murya Amurka musamman ma sarfila hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato mr charles hall baba ya ko makeri ne ke sallama da ku a ci gaba da sauraren sashen hausa da muryar amurka a huta lafiya.